Jama'a assalamu alaikum masu kallon mu da sauraron mu barkamu da warhaka ko barkamu da sake saduwa da ku a gidan talabijin din mu na kan Tudu TV. An Kannywood ku danna subscribe kana kuma kula da kararrawar sanarwa domin samun zafafan shirye-shiryen mu da zarar mun dora. ya da waya ta yi tirda masu fallas yaran da aka yi wa fyaɗe. ya Umar Sanda da waya ta yi kira ga jama'a da su daina nuna fuskokin yaran da aka yi wa fyaɗe. su fitacce jarumar ta ta ce za su da ake yi a kafafen sada zumunta san bai dace ba a wata yi da kamfanin dalatin labaran najeriya wato news agency of nigeria nan ya yi da ita a kano ranar talata da waya ta nuna da cewa a wasu daga cikin bidiyon da aka yada a social media cikin 'yan kwanakin nan ne aka nuna fuskokin iyaye da aka yi wa fyaɗen ta ce ni ban san abin da doka ta ce akan hakan ba to amma abin bakin ciki ne domin hakan zai iya sa a rika kyamatar yaran haka zalika kuma su dinga ganin ba su kusance su ko kuma mu'amala da su ba na ga yarinya yan shekara uku an yi mata fyaɗe kuma kano mahaifiyar da ana yi mata tambayoyi akan al'amarin a wani guntun bidiyo na tabbata wannan karamar yarinya ba ta so haka ba idan ta girma jarumar da kuma dusa ta yi kira ga iyaye da su yi kokarin kare mutunci da martabar 'ya'yansu bugu da ƙari ta yi kira ga iyaye maza da su taya su aikin tarbiyyantar da 'ya'yansu Kamfanin dalantin labaran ya ce an yaɗa wasu bidiyo a social media da aka na ƙanan yara ana yi musu fyaɗe kuma hakan bai yi wa mata da yawa daɗi ba. Majalabin kuma ta rota cewa harka da ta yi wani faifan bidiyo a Instagram da ta ƙara yin Allah wani da yadda ake fallasa matan da aka yi wa fyaɗe. Da wayar ta ce ta yi wannan bidiyo na cikin tsananin ɓacin rai ta ce dan me don an yi ma yarinya fyaɗe sai ku zo ku saka a social media ba daidai ba ne kun tozarta su. Haka zalika da ta ƙara da cewa su idan yayanku aka yi wa haka za ku ji daɗi in ji ta a ce wata yin hakan ya ɗara ya ɗa baɗala ne kuma hakan ya fi aikata baɗalan laifi in mutum ya aikata laifi a kai shi a hukunta shi mana zaune a cikin mota kuma tana riƙe da tasbihar latsawa jarumar ta da cewa yan arewa ne ma ke yin irin wannan ɗabi'ar da fallasa na aka yi fyaɗe su kudu ba su yin haka duk da yake ana aikata irin wannan mugun alkabayin a kudu din kada dai kuma ta kudan na subscribe kana kuma kula da karara domin kasancewa da shirye-shiryen tashar kantidu tv a koda yaushe kantidu tv ta kuci